فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أظن الجريمة بكلام ويكون مشاركة رمضان هجران ولد الذي يقول أما عند بكر ولدات إذا درمت وتمات أعذار ميلادية أولد da ishirin da shida Allah ya fashin sarki marratan ukura ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi na mu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na ramadan a yawan albarka a wannan masallaci namu na usman bin fode yau karatun mu zai tashi daga aya ta 21 Allah madaukin sarki yana cewa أم اتخذوا آلهة بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض Allah madaukakin sarki ya ce, Am bi ma'ana bal da intiqal wa hamza da inkar Allah ya ce a'a ittakhadhu alihata su kafurai musamman na makka Su riki wasu ababen bauta ka inatin min al wanda dukkan su daga ƙasa suke mara ya ce ka hajarin wadadin wasu kuma a kan nasu sun gina su ne da duwatsu dutse suka sassaka suka mai da abin da suka sassaka abin bauta wasu da zinari suka yi su wasu allolin nasu da azurfa suka yi su kun ga dutse zinari azurfa dukansu da ƙasa suke abin mamakin abin da waɗannan suke yi wato sun rike ababen su wasu abubuwa da suka ɗauko daga ƙasa suka mai da su abin bauta kun ai al'aliha yunshirun kai ka ce su waɗannan ababen bautan suna iya da matattu suna iya da matattu ba sa iya da matattu wal jawab wato jawabi shine da wala yakunu ilahan illa man yurid idan jawabin shine waɗannan ko kaɗan sulata da uzza da manata da hubal da sauransu ba sa iya tada matattu to jawabin anan shine ai duk wanda bai cancanci tada matattu ba babu ta yadda za a yi a tuna masa ko a jingina masa allantaka ba zai yi saboda haka abin da suke yi ba daidai ba sai Allah ya ce lauka da fi hima a fiya فسبحان الله ba ya fi يصفون Allah ce da kana fihi ma ai as-samawati wal ardi da dai za a kaddara cewa a cikin samai da ƙasa din nan akwai wasu ababen bauta wato koma bayan Allah ko fiye da abin bauta ɗaya ga Allah ga wasu allolin kuma da za a kaddara haka da mai wato illallah banda Allah illallah banda Allah ai ghayruhu la ta to da sama da ƙasar nan duk sun lalace gaba daya da an yi rugu da su ay kharajata an nizamihim man mujahid da tuni sun rabu da wannan tsarin su da muke gani bari ka ganin rana awa 24 awa 12 ko wani abu mai kama da haka sannan mu shiga dare awa goma sha biyu ko wani abu mai kama da haka gwargwadon yanayin da mutum yake ta ɓangaren duniya hmm? kuma ranar nan kullum za ta fito ba matsala komai na tafiya daidai shekara da shekaru abin da ya kawo haka shine mai gudanar da su ɗaya ne kawai da za su kai biyu kuma a ce ikon ikonsu daidai ko su kai uku a da za a samu matsala domin za su bata wurin ba da umarni wannan wani abu ne noma shi ya za ko a cikin gidanka dole ne kai dai mai gida dole ka zama kai daya idan a lokacin gamman ne dole kiyama shi ɗaya ne ba ka ba za a samu matsala na jiha gwamna dole ne zama ɗaya shugaban kasa ne dole ya zama ɗaya a babu da za a yi a ce a guri a samu masu mulkin guri mutum biyu kuma duk su iri ɗaya wannan mulki ba zai tsawo da su ba don za su bata za a shiga yaƙi-yaƙi dole sai ɗaya rinjaye ɗaya zama to shi mai ƙarfin a wannan lokaci sai za a ce masa mai mulki ta عن نظام الجهل لوجود التمام بينهم alawatu al'adati saboda samuwar wani lokaci dole a samu na daga bangare ne za a samu wani lokaci da wani zai ce ni gabas nake so a yi wani kuma ya ce a ni babu ayyan babu maslaha da cikin yin gabas yamma ya kamata a yi to kaga daga nan sai a shiga rikici wasu al'ada kamar yadda dai al'ada take tafiya inda ta'addul al-hakimi min at-tamalu wato a lokacin da za a ce masu mulki sun kai biyu ko uku ba wai mutum ɗaya bane wa da mulki fafi alai ta yadda babu yadda za a ce duka masu mulkin in sun kai biyu karfin su iri ɗaya, ikon su iri ɗaya. a ce za su yi ittifaki har kullum ba zai taɓa yiwuwa ba to tun da kuma muna ganin tsarin duniya ko tsarin sama da tsarin ƙasa suna nan shekara da shekaru babu abin da ya canja wannan ya nuna mai ikon gudanar da su ɗaya ne kawai shi ne allah maɗaukacin sarki shi ne kuma tabbas ya cancanci a bauta masa duk wani wanda ya bauta wani sa zalunci ya ɗauki haƙƙin wanda ya cancanta ne ya ba wa wani wanda bai cancanta ba kaga tana zalunci su yi Allah ya ce fa subhanallah ay tanzihan lahu tsarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi wato ubangijin al'arshi ai mana khaliqil arshi mahalicin al'arshi allazi huwa azamu makhluqati al'arshi nan da shine mafi girman halittun Allah gaba duk wata halittar Allah to al'arshi ya zarce ta girma nesa ba kusa ba tsarki ya tabbata ga ubangijin nan dashi amma ya fi wato gabarin abin da suke sifanta shi da shi shi Allah maɗaukin sarki mina shari akan cewa na da wani abokin tarayya wanda za a raba ibada ko dai kashi biyu a bawa Allah kashi ɗaya shi kuma wata a ba shi kashi ɗaya ko a raba kashi uku a ba Allah kashi biyu shi kuma a ba shi kashi biyar ko ma dai ya za a yi in dai za a ce akwai wani wanda yake da wani bangare na ibada to an yi laifi ba daidai ba an yi zalunci tsarki ya tabbata ga Allah a ce a mulkin akwai wani wanda zai yi tarayya da shi ko zai yi gogiya da shi babu wanda. kuma yana daga cikin sifofin Allah la yus'alu amma ya yus'alu amma ما kuma ba ku gani ne wace da irin wannan sifa ban da Allah la yus'alu ma yaf'al wa hum yus'alun shi Allah ba a tambayar sa ke don me kai kaza to kai maza maza ka gyara babu wani wanda ya sayo Allah amma su bayi za a tambaye su za a ce don me kai kaza ba kaza nake ce muku ku yi ba don me ba ku yi ba idan ba ku da uzuri to Allah da haƙƙi ya hukunta kuma kowa kan wannan layi yake amma Allah madaukakin sarki duk abin da ya dole a karba ko ba haka ba in yayi ka ba lafiya haka kullum alfama sikila wane ne haka za a ta fama ta buge-buge har illa ma sha Allah kuma sai ma ƙara gode masa sai Allah mun gode maka har yanzu domin duk inda ka samu kanka za ga cewa dai akwai wata ni'imar Allah da ta rage a kanka in ma yi ka da ni'ima din shikenan kuma haka ya ga dama kuma ta yi wani lokaci ya sa ka cikin jin daɗi bayan watanni bayan wasu shekaru kuma a sake canjawa a sake cikin wani hali ka yi ta mamaki wane kan shekara biyu da suka wuce din nan ba shi yake da kaza da kaza ba gidaje kaza kaza motoci kaza kaza ya kuma tun na shi yanzu yana tafiya da kafa eh haka Allah ya ga dama ba kuma yadda zai sai kuma an kawo canji ana cikin hakan Allah ya ga dama sai ya sake dawo masa da sai da abin da ya mallaka da haka na faruwa na'am tana faruwa la yusalu amma yaf'alu me yasa da kamali quwwatihi wa izzati sultanihi al-qahir saboda kamalar karfinsa karfinsa ya cika ya ba su wa izzati sultanihi da kuma izzar ikonsa al-qahir mai rinjayar komi wa kullu shay'in ghayruhu makhluqun lahu duk wani abu wanda ba shi ba to halitta su shi halitta abin ولا أحد من مخلوقاته يسأله amma ya faru babu ɗaya daga cikin halittunsa da zai tambaye shi ya ce don mai kai kaza ubangiji ba wanda zai wannan in ma ya yi ya yi laifi ya yi a banza, ya dawo kansa ai ba wanda zai tambaye shi min izazin au izlali ko don me wato zai ɗaukakawa ne da ba wani izza ko don me zai ƙaskantar da wani wa hudan ko don me zai shiryar da wani wa iblalin ko don me zai batar da wani wa is'adil ko don me zai jiyar da wani daɗi wa isqa'in ko don me zai jiyar da wani wahala li'annahu rabbul maliku lil anam domin shine ubangijin nan da ya mallaki ko mamallakin wuyaye shi ya mallaki wuyaye kowa wuyar kowa shi ke da iko akan kowa amma wahum yus'alun min an af'alihim su bayansa kowanne ne daga cikinsu. akwai ranar da za a tambaye shi za a tambaye shi ce don me kai kaza don me kai kaza don me ba kai kaza ba don mai ba kai kaza ba wannan shi ne Allah maɗaukacin sarki to a mista ka zo min dunihi min dunihi

اتخذوا من دونه تعالى عيسواه آلهة سرق وصعب بوتا كما بايان الله سنا بوتا وصعب بوتا kyale su da irin wannan mugun hali mala yake fi istifhamu tawdih an fara da tambaya am idan aka dauke shi a matsayin tambaya ko ko bal a matsayin A'a abin mamakin halayen to sun da sun yi haka ido na ganin ido ba tsoron Allah ba jin kunyan mahankalta sun riƙe wani Allah ko wasu Allah a matsayin ababen bautonsu. to suna da hujja kan haka wallahi ba su da hujja kul ya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa wa shawon makka ko kafuran makka da suka riƙe hubal suka riƙe lata suka riƙe manata hmm? da sauran gumaka a matsayin ababen bauta ka ce da su hatu burhan ku da hujjojin da yin haka ai ala zalika wala sabila ilayhi gaskiya babu wata hujja zuwa ga wannan duka duka hujjojinsu shine za su ce to mu mun yadda Allah shine babba to amma mu masu laifuka ne ba mu da tsarki saboda haka mun dubi wasu ababa waɗanda suke ba sa tsakanin kowa ba sa marin kowa ba sa zagin kowa irin su ƙarafan nan irin su itatuwa hmm? saboda haka mun ga tsarkaka ne saboda haka za mu rika bauta mu tare da sanin cewa su ma suna ƙarƙashin babban Allah sun damu masu laifi ne yau wannan ya zagi wannan yau gobe wannan ya duki wannan saboda haka muka bauta musu ko kuma sai su kusantar da mu zuwa ga babban ubangiji saboda mu masu laifin kuka ne ba za mu yi tinkarar babban ubangiji kai tsaye ba shi kenan iya hujjar kenan to tambaya a nan wane ne ya gaya muku itatuwa sun fi ku tsarki <laughs> wa gaya muku wannan bayan ko ne masu mallakan itatuwa wa ya ce karafa sun fi ku tsarki hmm? wa ce duwatsu sun fi ku tsarki bayan ko ne masu mallakan duwatsu ko a matsayin ku na yan adam dama tun da Allah ya yi ku ya yi ku ne sarakuna automatically idan kuna son ku fahimci wannan cikin sauki wani ya tashi da gatarinsa da wata fatanyansa da yan abubuwansa guzurinsa ya je daji ya samu wani ko ta bishiya mai inuwa ya share ya zauna ai da ya zanna wannan wuri ya dan bukkansa ba sai an yi bukin naɗa shi jauro ba ko mai anguwa ba ya zama karamin sarki shi ne sarkin itatuwan nan duk da ke wuri haka ne shi ne sarkin jan kolin ba da ke wannan wuri itatuwa ciyayi da wane ne ko ba haka ba yan dabbobi da suke wannan wuri abubuwan da za a ci irin su baryayi da wane ne duk nasa ne idan akwai ruwaye kusa da wannan wuri kifaye duka mallakansa ne ku da aka yi kuku sarakuna sun tashin asali don dama Allah maɗaukin sarki lokacin da zai halitti Adam abin da ya gawa mala'iku kenan zai yi khalifa bayan ƙasa zai yi sarki a duniya wanda shi ne mai mallakar duniya jagoran duniya inni ja'ilun fil ardi khalifa wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni لهم خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك السماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. حكى الله يكفي. Allah ya gama da ko zan sanya khalifa khalifa mai mayewa khalifa mai wakilta ne wanda zai zartar da dokoki na a bayan ƙasar saboda kai kotun takin ku ko sarakuna ne kuma za ka zo ka sare ice ba yadda zai ba zai maka don me za ka sare za ka tona ƙasa ka yi gini ƙasar ba za su ce don mai za ka tona ni ka yi gini ba za ka fasa dutse ka yi gini ko kai wani abu duk ba wanda zai magana sa'annan kuma kuka sake mai da ku baya sunan ku ba wawaye ba ina hujja abin da na faɗin iya hujjar kenan su masu tsarki ne ba sa tsokanan kowa saboda haka za su bauta musu ai kaga abu ya ɓaci abinda za ka iya cinsa za ka iya shansa za ka iya kaza za ka iya taka ji za ka iya kaza kuma a ce yanzu shi za ka wa jada za ka roƙa ya baka lafiya ko ya baka kuɗi Ka ga aikin ne ya kai shi saboda haka ba su da hujja da Allah ya ce kul hatu burhanakum da ya musu ku kawo hujjojin ku ala zalika malam sai ce wala sabila ilai ai ba su da wata hujja gaskiya ne masu bautan gumaka masu yi wa Allah tarayya ba su da wata hujja kan abin da suke yi kuma a hujjar ya zamanto ku zo da littafi a rubuce ya zamanto hada zikiru man ma'i ay min ummati wa zikiru man qabli ya zamanto akwai dokoki cewa akwai ambato هذا ذكر من معي وذكر من قبلي akwai dokoki da suka shafe ni da dokoki da suka shafe wanda ke tare da dokokin da suka shafe waɗanda suka gabace ni ko akwai ambatona da ambaton wanda ke tare da ni da ambaton waɗanda suka gabace ni kamar dai yadda tafan da ake bawa annabawa suke da hukunce-hukunce da suke bayanin ga yadda ake ibada ga shi nan ku kawo ku kawo hujja kan wannan ko ku kawo hujja irin wannan mala yake wa zikru huna al ibada da aka ce hada zikru man ma'i wato wannan ita ce ibadar wanda ke tare da ni irin ibadata da ibadar wanda ke tare da ni ayat tauhid wa nafi na min da kuma kore shirka da gabarin Allah kamar dai kamar da nace yadda sauran littafin da ake bawa annabawa suke irin su a taura da su ai ibadatu man mai ai ibadar wanda ke tare da ni ummati na al'ummata wa millatin ko da addinin wa zikru man qabli da kuma ambaton ko ibadar ko littafin ko dokokin da suka shafi al'ummai da suka gabace mu wa aidan ibadatu man ɗabli min ar-rusul wato ibadar wanda suka gabace ni na daga manzanni ma'a umarnihim tare da al'umma alladhina tabauhum al'umman su da suka bi su alal huda a bisa shari'a ai kutubullahi almunazzala ala nufin littattafan Allah sauƙaƙo ku kawo hujjojin hujjar ku da za ta zamanto tana ɗauke da wannan ma'ana irin littattafan da Allah ke ba wa manzanni da dokoki ga irin yadda ake ibada ga irin yadda ake ibada amma masu basan gumaka ba su da wani ba su da wani littafi daga Allah saura kowa ganin sa ne kawai shi ke abin da ya gada dama zai ta sawa ma da ba wani bambanci alkur'an wal injil wa taura wa ghayruha alkur'ani ne ko injil ko at-taura ko wani su fi tauhidin lahi cikin kare ta Allah bil uluhiyyah wa rububiyyah a cikin wato uluhiyya uluhiyya shine yadda da Allah shi kaɗai ne tantance ibada rububiyya shi ne da Allah shi kaɗai ne ya halitta ta ku kawo hujjar hujjar ku da take kunshi da dokoki da ibadoji da hukunce-hukunce irin yadda littafin da aka ba wa annaba su ke da shi ku kawo irin wannan da ku kuma yake tabbatar da cewa a nan ne kuka samo wannan ibadar da kuke yi na yi wa Allah tarayya kuke haɗa Allah da wani cikin ibadarsa <clears throat> wala ya ƙolo ahadu min al'ambiya yi wa babu ɗaya daga cikin annabawa da mabiyansu da zai ce annama Allah ilaha min ma ya ha'ula cewa tare da Allah ko wani abin bauta kamar yadda waɗannan mushrikan makka da masu kama da su cewa ta'ala Allahu an zalika kuma wato Allah ya tsarkaka ga irin abubuwan nan da suke faɗa suke jinginawa wato zuwa ga Allah bal aktharuhum ay mafi yawan mutane la ya'lamuna haqqa ba sa sanin gaskiya ma'anan alhaqqa nan ma da yace at ba sa sanin tauhidi me yasa da mailihim ila tashrik saboda irin da ɗabi'ar su ke karkata za ga yawa Allah tarayya fahum mu'ridun suna haka alhali suna masu kau da kai anin nazari game da yin amfani da tunani yin amfani da nazari na hankali almusul ilahi wanda zai kai su wato ga kaɗe ta Allah maɗaukacin sarki Allah ya ce wa ma'ar arsalna min قبلك kuma ƙarya ce wani ikirarin cewa yana bin wani annabi sannan kuma ya zama mai wa Allah shirka babu wani annabi da ya zo da umarnin a Allah tarayya shi ya sa masu cewa annabi isa Allah ko dan Allah ko na uku ne cikin na uku uku ne alloli uku shine na ukun su ba daidai suka yi ba annabi isa alaihissalam kamar sauran annabawa bai zo da yi wa Allah ta ba haka annabi ibrahim salam haka annabi ismail su shawa sun gaji burbudin abin da ya rage na addinin annabi ibrahim da annabi ismail amma kuma suka waye gari suka samu kansu bayan shaidan ya batar da su da taimakon abrubna da sai wanda ya je koyo yin mutum mutumi ko bauta wa gumaka daga can kasan sham mai kawo ko cikin makka amma dai wannan bai sa suka bar yin wani abu na burbuɗi na addinin annabi ibrahim ba da cikin sa akwai yin aikin hajji da sauransu da kuma sanin cewa allah nan shine mahalicci shi halicci kowa shirkan makka ba ta musu wannan shi yasa ma in ka gama sun bauta wasu lata da uzza sun kira su to cikin yan abu ƙananan wahalhalu ne amma in sun shiga babban wahala irin sun shiga tekun maliya da jirgi ruwa iska ya taso to ba ba wani mai kiran lata ko uzar sauran sai Allah ka kwarai da gaske to su mushrikan makka haka su Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo ba gabaninka wato gabaninka kafin ka zo illa nuhi face sai mun yi wahayi bin nun wa kasril ha da yawa hadin nan wasali kasa nuhi wa quriya bil ya'i wa fathil ha wato illa yuha ilayhi face sai an yi wahayi zuwa gare shi wani wahayi ake masa ya zama to jigo na risalarsa shine annahu la ilaha illa wanda sha'ani yake shine babu wani abin bauta bisa cancanta sai ni kadai Ko abu dole ku bauta ne kowa sai an gaya masa haka aiwa hidu ku kadai ta ne idan haka lamarin yake ku da kuke ikirarin kuna bin wasu annabawa ina ko kuma ina shirka ku shirkan makka kullum kuna gadara akwai abubuwan su na yawanci na daurin aure da sauransu in sun zo za su ce su ne kaza kaza kuma mabiya annabi Ismail mabiya annabi Ibrahim duk suna gadara da wannan to ina ku koyo shirka annabi Ibrahim da annabi Ismail bai zo da shirka ba haka nan masu ikirarin cewa suna jin annabi Isa ah, suna jin eh, addinin da annabi Isa ya zo da su. amma kuma ya zama to ko su mai da annabi isan shi ne Allah in za su ci abinci da sunan Jesus in za su yi bacci da sunan Jesus in wani yara da nasu da sunan Jesus ko teku ne suka shiga cikin wani hali na kakani kai Jesus za a kira wata rana mun shiga jirgi daga tsola daga daga abin nan daga abuja zuwa yola mai kamar minti ashirin irin da biyar ɗin nan an raba abinci ana ci kawai sai jirgin shiga tangar-tangar tun ana wannan gargada na iska da ake samu a wasu ɓangarori na abin nan yanayi da ake shiga har jirgi kamar ya rasa balas ɗinsa har ya fara kamar zai juyo wallahi sai ga wata mata malam jesus jesus ake inna lillahi wa inna ilaihi musiba ne ke mu ga mu za mu tafi lahira mu kuma a bar mu mu ta ambaton Allah mu ga wannan yanzu yana yana mu da kururuwa jizo jizo Allah ya sauwa Allah ya musta ta Allah ya ce wa qalu wa qalu wa la daga cikin laifukansu da suke yi waɗannan masu shirka akwai mariya cewa wai Allah na da ɗa ko ɗa namiji ko wasu 'ya'ya mata Allah ya taimaka suka ce ai almushriku na min al'ar mala ya ce mushrikai daga cikin larabawa waɗanne ne su wa kuza'a wato banin kuza'a ƙabilar kuza'a kuza'a ɓangare ne na ƙabilar ƙurashawa a makka suke ƙabila ce babba wa juhaina da ƙabilar juhaina ita ma ƙabila ce babba mai yawa sosai tana nan a hijaz kuma tana nan a hitihama wa banu salima da kuma banu salima salima ko banu sulaim ko banu salima salima to su banu salima kabila ce babba amma a madina suke sannan wa banu malih da kuma banu malih su banu malih bangare ne na kabilar khuza'a da suka yi reshe duka waɗannan mutanen makka ne su ma to su waɗannan manyan ƙabilu daga cikinsu ne suke da aƙidar cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata suka ce ita rahman walada suka ce ai Allah yana da yana da yana da yana da mata minal mala'ika daga mala'ika Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi bal hum ibadun mukramun kai kowa ya saurara mala'iku ba na bane ma a'a su ibadun wasu bayi ne mukramuna da ake girmamawa masu daraja inda hu sa shi Allah idan kuma bayi ne wannan shine su babbar sifar su su bayi to wani al'ubudiyatu tunafi da? ita bauta ai tana karo da iyantaka idan a gida aka ce waɗannan bayi ne na mai gidan waɗannan kuma ƴaƴansa ne ai akwai bambanci domin ƴaƴa ai bangare ne na mai gidan su kuma waɗannan mulki ne na mai gidan saboda haka mala'iku mulki ne na Allah sun da ko mulki ne na Allah halal malak kwansu da kwarkwatansu ta kaka kuma za a sifanta da cewa ‘ya'yan Allah ne mata wannan ba daidai ba ne sa'an nan Allah ya ce la ya zuɗi waɗannan bayi nawa masu ƙima masu daraja da waɗannan ƙabilu na larabawa suke cewa wato ‘ya'yana ne mata wannan ba daidai ba ne bayina ne kuma marasa ba ne ba sa kawai sai in na ce su yi la yasbiqunahu hudun kawai su mala'iku ba sa riga Allah da wani da magana ba za su ce kawai ba sai da Allah ya ce ai la tona da qawlihim illa ba da qawlihi ta'ala ba sa zaikewa ko zuwa da zancensu su, sai bayan ƙaunin Allah maɗaukin sani. mana ba sa komai sai abin da Allah ya ce su wannan fa ne halin mala'iku bayi ciki da waje Wahun bi amri ya amalu, su har kullum na bi amri suna aiki ne da umarnin Allah madaukakin sarki kuma wato bayan ai ba hu bayan umarninsa ya zo suke aiki ta kaka za a ce waɗannan yayan su a ba yayan su ne bayan sa ne yanzu ya fanta su da cewa yayan Allah ne to ya yi wa Allah ƙarya kuma ya wa mala'iku ƙarya ya ɗauke zunubi babba wanda za a hukunta shi da shi a gobe kiyama ya billah ma tsaye na aiki بين أيديهم وما خلفهم

wa ma kuma yana sanin abin da yake bayan su mala'ikun ko ma wasu mala'ikun daga cikin bayan Allah ma'ana a hausance Allah yana sanin cikin su da wajen ma'anar wannan jumla ce ai ma amilu wa ma hum amilun Allah yana sanin abin da suka gabatar na aiki da ma abin da za su aikata nan gaba duk ya sani wala yashfa'una illa liman yarfada kuma da wasu suke cewa yayan Allah ne za su bauta musu su rike hannayensu domin su kai su ga Allah sun yi aikin banza mala'iku ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya girmama su ta hanyar ya sanya cetonsa a hannayensu shi kuma Allah ba zai sanya ceton kowa a hannayen bayansa da zai girmama da yin ceto ba sai waɗanda suka yi ayyukan da yarda da su saboda haka wanda ya je juya wa Allah ba babu hujja yake shi saboda mala'iku tsarkaka ne ayan Allah tsarkaka zai rika bauta musu kama hannun da zuwa ga Allah ya yi a banza ba za su iya kama hannayensa ba amma in ya tsarkake Allah da ibada ya je da wasu ƙanƙananan kurakurai Allah zai girmama mala'iku ta hanyar ya ce ku ceci waɗannan bayina da suka mutu ba akan sheka ba sai akan wasu ɗan kurakurai amma ba wannan ba kai kanka daga na duniya ka raɗa wa kanka mai cetonka ta hanyar ka ɗauki wani yaƙi na ubangiji ka ba shi ka yi a banza saboda haka mai cewa shi shehu kawai yake gani domin shehu ɗin nan yana da karama yana da daraja saboda haka Allah shehu zai cece shi gobe kiyama ya yi a banza wanda ya bauta mala'iku ma ya yi a banza balin tana shehu wanda ta yi zafi shi ma tsarkaka abin nan kiyaye dokoki da sauran ko ba a samun shehun da wani na ƙasa da shi ya fi shi ya fi shi ayyuka masu kyau suna nan da yawa suna nan da yawa a tsoron Allah ba wai a riga yake ba ko a rutun karatu ko iya zance ko menene a aiki ne da kuma kyakkyawan kudu ganin girman Allah har kullum da bin dokokinsa iya ƙarfi tsare dokoki ba cutar da mutane ba hasada ba abubuwa wannan suna ibada duk wanda ke wannan sawa'un a kira shi babba ko a kira shi matsakaici ko a kira shi karami duk abin ba da a wurin Allah da sa tana nan daren wanda kuma ya naɗa kansa ko jama'a suka naɗa shi ya zamanto shi ne waliyin najeriya gaba ɗaya ko waliyin taraba ko waliyin ina ne ma amma kuma tsakaninsa da ubangijinsa ba daɗi bin dokokinsa ga Allah ba daɗi mu'amala ta haɗa ku ba daɗi ya karɓi bashi ba biya kawai ya zama malam ustaz dan sai da rike na anguwansa ya ce a karɓo masa rike ba biya ba sai da biredi ya ce a karɓo biredi ba biya ko baka yi saka tambaya ba in ka tambaya a ce baka kyauta ba ko a ce ba ta son albarka ta wannan turawa ne za a lahira ba ba da wani matsayi ba babu ba da wani matsayi wannan shine gaskiyar lamarin Allah ka shirya da mu ta na'am wa hum min khashyatihi ko hmm. mashfiqun su mala'iku din nan ko illa man irtaba sai wanda Allah ya yarda da su ko suka zamanto suna tsoron Allah wa hum su wanda za a ceton kenan wanda mala'iku za su iya ceto da kuma sauran masu ceto za su iya ceto wahum su ina min kashati saboda tsoron su shi madaukakin sarki mustiquna har kullum suna taka tsantsan suna tsoron su saba masa saboda tsoron su da suke ji waɗannan su ne masu samun su ne masu samun masu tantantar samun ceto na mala'iku da ceto na annabawa da ceton dukkan mutanen da shari'a ta ce za su yayin ceto ko abubuwan da shari'a ta ce za su iya yin ceto a ba wa kawai haka ba wani wanda ba mashirki mai wa Allah shi ta ya ce wai wasu za su ce shi ba wannan da zai ce shi ba yadda jizo zai ce shi ka kana wa Allah shi ta wannan shine gaskiyar lamari Na wa man yaqul min رسوله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي فسنن ومن يقل منهم إني إله duk wani cikin halittar Allah daga sama har ƙasa duk wani da za a ƙaddara wani ya ce shi ma abin bauta ne koma bayan Allah to Allah sai ya hukunta shi ko ma wane ne ko ma wane ne wannan magana wa man yaqul minhu wannan bamiri zahirin zahirinsa zai koma zuwa ga mala'iku zai koma ma zuwa ga kowa da kowa wannan ba shi ne Allah kuma ko annabawa Allah na ga faɗin irin waɗannan magana game da su domin mabiya su yi tazarwansa Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين waɗannan ayoyi Allah ya saukar da su mai kai tsaye yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaban annabawa shugaban manzanni matsayinsa na wanda Allah ya gafarta masa kurakuransa da suka gabata lokacin da yake raye da wanda zai iya yi nan gaba kafin ya koma ga Allah kamar da cikin suke zuwa fata. Allah ya ce wala kan ne wala kan uhiya ilaika wala kan hakika uhiya ilaika an yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila na min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka daga cikin annabawa kowa an ce da shi la'in asharakta wallahi in ka kuskura ka yi shirka la ya na amaluka wallahi ayyukanka za su ɓaci wala ta konan na minar kafirina wallahi za ka kasance daga cikin masu hasara kowa an ce da shi balillahu fa'abud balillahu fa'abud Allah kaɗai za ka bauta wa sa wa kun mina shakiri ka kasance daga cikin masu godewa Allah kowane manzo sai da aka gaya masu wannan yanzu ma wannan aya Allah yana cewa man mun in inni ilahu duk wani daga cikinsu da ya ce ni wani abin bauta ne in duni koma bayan bayansa shi Allah ya Allah hmm? ayyan kana malam yace ko ma wane ne Kazalika na nujzihi jahannam to mai wannan ikirari za mu saka masa da wutan jahannama sakayyar sa wutan jahannama kuma da muka saka masa da jahannaman nan dama irin sakayyar da ya dace da shi kenan domin azzalimi ne ya zalunci kansa ya dauki haƙin Allah ya azawa kansa kazalika dama kamar haka nan ne ai kama najzi muddai ruhiyya kamar yadda muke sakawa masu ikirarin uluhiyya da jizar zalimin haka muke sakawa azzalumai ay almushrikina mushrikai alladhina ittakhadhu ghayra allahi ilaha wanda suka riki wani Allah a matsayin abin bauta na'am أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا

Hmm? awalam yara ko awalam yara alladhina kafaru wato shin waɗannan da suka kafirta ba su gani ba hmm. mala yake duwawin wa kuriya ko bitarkiya ana karanta shi da wau awalam wani lokaci a karanta wannan da barin wau din ake alam kawai alam yaran da zai na kafaru ana karanta shi awalam yaran da zai na kafaru yana din nan ay ya'lam ay alladhina kafaru ba su sani bane ba ta san cewa annas samawati wal arda cewa sammai da ƙasa da can sun kasance ratkan a haɗe suke da a haɗe suke malam yace wato sheikh shek abubakar mahmud goma tafsiri mai yace ruwiya arwayatu an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya ƙara masa yarda cewa annan ma'ana ma'anar wannan shine kanata wahidan da sun kasance wani abu guda ne multaziqan idahuma bil ukra ɗayansu na manne da ɗaya haka asalin fari suke ففصل الله بينهما سي الله يرجع تكانينس ورفع السماء إلى حيث هي يدقى سما زوا إن تكي ينزو كو زوا إن تكي ينزو وأقر الأرض كما هي sannan ya bar ƙasa kamar da take yanzu haka abdullahi dan abbas ya ce in ji malam Allah ya ce a aya ayar fafataknahuma ai sai muka rabe su da kana fatakna fafataknahuma sun kasance a hade a manne sai muka rabe su ai anna samaa sab'an sai muka sanya sammai sammai bakwai muka raba su bakwai wal arda mislahunna kasa ma muka sanya ta kasai bakwai aw ko kuma ana iya fassarawa da cewa huma dinnan ai fataqas samaa sai Allah ya ya kikkece sama ko ya hukko da sama ai an kanat la tumdiru da ba ta zubar da ruwan sama amma yanzu bayan ya hukko da ta fa amtarat ta fara zubar da ruwan sama wa al-arba da kasa ba ta iya huduwa sannan yanzu mai da ita tana iya huduwa ƙwayanni suna iya hudata su fito da tsirrai a itatuwa su fito da sauransu shine mana wa fataka al-arba an kanat la tumbitu fa ambatat da ba ta tsirar da tsirrai daga baya sai ta fara tsirar da tsirrai ta yi a fassara wannan in ji wasu masu maluman tafsiri kamar da yanzu malaye kai da aka ce fa wannan lafazin fa fataknahuma an dauke shi ne daga fataqar rahima ana cewa fataqar rahima idza ja'alahu yaqbalu yakbalul aluka ana cewa wato ya bude ya mahaifa idan ya sanya mahaifar tana iya daukan wato kwayan maniyi maniyin namiji da zai faɗa cikinta daga nan kuma ya samu kwan da ke cikinta daga nan a samar da wato ɗan tayi ko jinjirin mutum ko mutum a farkon farinsa ba da an kana ya bisa wanda da mahaifar tana kamar a bushe to malam da yake bayan ya kawo wannan maganganu ce wallahu a'lamu bi muradi Allah shi ya sanin abin da yake nufi har yanzu jumlar take cikin ayar da ce da Allah ya ce waje anna min alma'i sannan sai muka sanya duk abin da kuka sani dinan na masu rai duk wani abu mai rai to daga ruwa muka halitta shi shine ma'ana waje anna min alma'i ai annazil mun sanya daga ruwa ruwan nan mai sauka mina sama'i daga sama wannan aji'i min al'ardi da kuma ruwa mai buga daga ƙasa daga shi ne wannan ruwan muka sanya kulla in hayyin dukkan wani abu mai rai wato muka halittu dukkan wani abu mai rai min hayawani na daga dabbobi 'yan adam da sauransu wa nabatin da tsirrai wa ghairihi da wasunsu afala yu'minuna bi tawhid tunda wannan shine aiki na wannan bai isa ya sanya su yi imani da kadaita ne ba zamanto zamanto masu kadaita ne sai mu kwana nan ko alhamdulillah ba tambayoyi yau na'am tambaya na tambaya cewa ta yiwu namiji ya tara da iyalinsa su biyu ko su ko sai da gurgudun karfin eh, to duk tarawa tana bukatan wankan janaba ne ko kuma ana iya haɗa su tare-tare da yawa a musu wanka ɗaya eh ana iya tara su a musu wanka ɗaya na sai mai kuma